A shirinmu na nishadi a yau dandali ya samu bakoncin. Ni dai sunana Nazifu Kada wanda aka fi sani da yariman matasan mawakan Brigades. Yarima ne kai waye sarkin. <laughs> To kuma wannan tambaya ce fa mai kyau. Eh. To a ko ta kungiyar mu ta mawaka a Brigade da ake kira a Brigade Love House Family Brigade. Love kuma? Love House Family Brigade. Kenan kuma wakan soyayya ne. ai daga jikin san ba <laughs> ba ba ma sai an faɗa ba haka ne so a wannan group din muna da wanda ake kira sarki kuma akwai yarima akwai sardauna to malam yarima masoya ne ko yariman mawakan brigade <laughs> yariman mawaka nazifi kada eh, da wacce waka aka fi sanin ka a zan iya ce miki akwai wata waka kaddara so tunda na ga kamar ita ce take kan sharafinta yanzu mm. a wannan waka kaddara so kusan Ƙaddarar so ta sanya na zip da na yi wauta. Ƙaddarar so ta sanya ni mugun hali ina mafita. Assalamu salamu alaikum su ƙaunar waƙata. Na kada da gunwaƙe ɗan yaro ne ni auta. Mai waƙar sahun baya da hindi Zainab waƙata. Saddiƙa waka ta. Motar me kai ya soyayya. <laughs> Wato ita wannan wakar ah, waka ce wanda aka yi ta da salon zube. Ah, mm-hmm. salon zube shine waka da in ka fara ba za ka tsaya ba. Mm-hmm. So wannan wakar kusan wani labari ne ah, labari mai sarkakiya Wannan labarin shine wani ne yake son wata yarinya. Hmm. Ko kuma in ce ni ne nake son wata yarinya. Hmm. A duk yanda ake kaiwa a hauka cewa a soyayya tana kai ta yanda hmm. har ka zauta kana eh, ganin ta yanda barki ji ta yanda idan ka zo wucewa ma ko sunan ta ka faɗa kin gane sunanta kawai ka kira ko da ita kake ko ba da kake ba zan baka kyauta to ita kuma ana ta bangaren ba ta so na ba ta son ta gani to ina neman hanyar da zan a ce ta karɓi soyayya ta wata rana a bisa tsautsayi sai ta kisan kai saboda wani bawan Allah ne ko wani alhaji ne zai mata fade sai ta kisan kai ta kashe wannan mutumin sai kuma ta zo guri na ta ce idan har na yadda zan karɓi wannan soyayyar eh zan karɓi wannan kisan in ce ni nai to in dai na karbi wannan kisan na ce ni nai ita kuma za ta yarda ta ce tana sona mm. ni kuma na ga hanya nake nema wanda zan karbi so za ta karbi soyayya ta kawai na karba wannan a zahira ne ko a fim ne <laughs> to gaskiya wannan wakar waka ce wadda na yi kuma wanda za a sata a fim mm. ah, insha Allah sunan fim din wakar su eh. insha Allah mm. a waka ta ɗaya kenan aka kai ni police station ma ba a san da yadda aka kare ba sai a ta biyu kuma na faɗi labarin abin da ya faru to um, banda ita wacce ce waka da ka fi so a ranka Zainabu sai ya dagin biya, kin fice matan duniya mai sona zan so ki gane burina aure da ke. Da kin ci kwalliya kin fito, hankalin maza ficewa yake, ‘yan mata kallon ki suke. mai tafiya tsayawa yake wani irin alfanu ka samu da gaskiya alhamdulillah alfanu iri-iri ba wanda ban samu ba a waka in ji ka kula a ce har kana da wasu a karkashin ka wanda suke zaune suke iya ci da sha a karkashin ka duk da ba ina nufin ina da aure ba ina da wasu dai a ƙasa na wanda suke ci kuma ta hanyar wannan wakar da su nake wannan al'amura sutura riga sawa duk abin hawa waya idan na siya duka mm. wannan sana'a ce to kin ga alhamdulillah akwai alfanu da dama da na samu a wannan sana'ar ta to ita wannan sana'a ita kake da burin yi har karshen rayuwar ku kuna da sanar canja wata to kin san an ce kana taka Allah na tashi ita harka waka ma baka isa ka yi ta ba in kana da wayo ita kadai ka ce ita kadai za ka yi no ya kamata a ce a gefe ka samu wasu abubuwan da kake yi saboda ba ta ba ta ka ba haka ba haka ba ne ake cewa ne ah, kamar sana'a ce wadda za a iya kiranta mai lokaci lokaci ba sana'a ce wadda kullum idan ka fito za ka yi ta ba misali ban ce ba a samun kuɗi ba ana samun kuɗi fiye da tunani misali eh da haka ma misali kamar mu da muke waka kin ga mu fito akalla ba kasar ba a wata ɗaya. it sai ba wai ina gaya miki sirri na bari mm. sai a wata ɗaya sai Allah ya taimake ka maka yi waka da zaka samu dubu ɗari dubu ɗari da hamsin mm. to kuma in kai waka ɗaya ko biyu ko uku illa zaka ɗan jima baka sake yin irin wannan ba to kin ga yana kuma sana a ina ƙara abubuwa da yawa kin ga ina ɗinki duka kaɗai bayan ɗinki da nake yi dole ba iya zama ma nake yanzu sosai a shagon ɗinkin ba saboda sana'o'i kuma ni mc ne gaskiya ina harkar eh, eh, biki promo company company mm. ina musu promo kamfanonuwa da na sadarwa da suna dan korafin cewa kamfanonukan nan ba sa talla da su kai ya aka yi kamfanonukan nan suke talla da kai to gaskiya ni farko kamfani ma ya fara sani na ne ba a matsayin mawaki ba mm. daga baya kamfani ya fara gane cewa kai wannan ya AMs dan yanzu a Kano idan ana maganar kamar Hausa MC MC na Hausa wanda kamfani suke dauka akwai wani bawan Allah Jaru sai kuma ni gaskiya alhamdulillah kamfani na bani aiki matashi mawaki mai wayo ne kai <laughs> to ka fa kisa sauran mawaka su ce ko na ce ba su da wayo ni ban ce ba so <laughs> gaskiya dai wannan shine tsarin da nake kai hmm. to madalla ya rima dandali na maka fatan Allah ya yi da nufi baraka bashir murya amurka daga Kano a Najeriya